ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau ma kamar kullum Allah subhanahu wa ta'ala ya sake dawo da mu wannan rana ta juma'a hudu ga watan ramadan alif da ɗari hudu da arba'in da biyu wace ta daidai da goma sha shida ga watan abrilu shekara ta dubu biyu da ashirin da ɗaya muna nan cikin yardan Allah da sonsa da nufinsa da agajinsa da taimakonsa a cikin ci gaba da tafsirin alkur'ani mai girma wannan karatu yana zuwa ma masu saurare ne daga jami'o abi obai da tabnil jarrah babban masallacin juma'a da ke kan titin bypass a azzikwe da ke cikin jihar karamar hukumar kaduna ta kudu a cikin jihar kaduna najeriya jiya mun kwana dai akan sura ta goma sha uku wato suratul a surar tsawa mun kuma kwana akan aya ta takwas ayar da ta mana bayanin duk abinda mahaifa take dauke da ita Allah subhanahu wa ta'ala ya san menene shi ya san abin da zai zamo ya sani ko mai rayuwa ne ko bai rayuwa bane ya sani nagartacce ne ko ba nagartacce bane ya sani dan aljanna ne ko ba dan aljanna bane babu abin da Allah subhanahu wa ta'ala bai sani ba game da kowa yau insha Allah za mu tashi akan aya ta tara malam bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال bayan Allah subhanahu wa ta'ala ya mana bayanin cewa ya san halin da kowa ke ciki yanzu misali kaga abinda gwamnatin tarayya take kokari ta yi na katin shaidan ɗan ƙasa abinda ake cewa ne kaga don mutumin da ya rijistarin lambansa daga ko ina yake an san ko shi wane ne an san da zamansa ina fata muna fahimta to Allah subhanahu wata'ala shi ya gabaci gwamnatin tarayya da wannan ilimi ya san kowa ya san matsuguninsa sannan yawan roƙo da addu'a baya sa Allah subhanahu wata'ala ya gaza gane sautin wane ne kai ai misali kamar Saudiya ba aka samu mutum miliyan uku hudu biyar sukan tafi hajji kowa na roƙon Allah subhanahu wata'ala bukatunsa ba to sauti yawan sauti bai sa Allah ya gaza sanin wane shine wane Allah subhanahu wata'ala ya san kowa shi zai ce alimul ghaibi wash shahada shine masanin abin da ya bayyana da abin da ya ɓoyu alkabiru mai girma almuta'al madaukaki akan kowa duk wani wanda yake da girma ko takamansa izza Allah subhanahu wata'ala shike gaba da shi shi sa a cikin ayoyi mabambanta a ran alkiyama ma duk abin da ka boye anan na sha bayani a wurare mabambanta yanzu akwai sirrin da kake dauke da shi ba mamaki har iyalinka bata sani ba bare ƴaƴanka amma Allah subhanahu wata'ala ya san sa zai kuma maka bayanin shirin alkiyama وهو الذي خلق السماوات والأرض بالحق ويوم يقول كن فيكون قوله الحق وله الملك يوم ينفق في الصور عالم الغيب والشهادة وهو الحكيم القبيح كيسا يكرا وأن يوم تبل السرائر لا ناتي وجزاء جربا وان أسيري كي كنكا دزالا أنك ليك كي ذاك تاشك أو دندم ليك دنغ بيان نيني واني نيني واني غاكوما أيكي ناغا إلن أبندنا أيوتا الله سبحانه وتعالى يسوان shi yasa a cikin yaƙi lokacin da aka zo aka tafi a can cikin tauba in ka koma akwai mutanen da yake su sun ɓoye wa mutane ƙudurinsu amma Allah subhanahu wata'ala sai ya hankaɗo su ya ce ya na ilaikum idza raja'tum ilaihim qul la ta'tadiru qad nabba'ana Allah min akbarikum wa sayara allahu amalakum wa rasuluhu thumma turadduna ila alimil ghaibi wa shahada fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun kar ku gaya mana zantuttuka in mu kun ɓoye mana to alƙur'ani ya hankaɗo ku shi yasa duk irin aikin da mutum yake yi kada ya tsammanin Allah subhanahu wata'ala bai sani ba wa qul i'malu fasayara Allahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun wa saturadduna ila alimil ghaibi wash shahada fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun Allah subhanahu wata'ala ayoyi da dama ya wa kansa kirarin shine masanin ɓoye, shine masanin bayyane قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون أدوان هكا ذاك إي وكانك أينهن قياسي كي وكانك معوني كغانا كي قوانين يا تبت أجكم مسلم النبي صلى الله عليه وآله وسلم يناتي و من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلتأتيه منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر don mutumin da ya kasance yana mai imani da Allah subhanahu wa ta'ala da rana ta ƙarshe to mutuwarsa ta zo masa yana mai imani da Allah subhanahu wa ta'ala sannan kuma yana mai imani da rana ta ƙarshe wal yu'amilin nas bi misli ma yuhibbu an yu'amala bi sannan ya mu'amalanci mutane da irin abin da shi yake so a yi masa mu'amala bi ma'ana kai da kanka za ka iya ɗaura kanka akan ma'auni ka gane ko kai wane ne duk aikin da ba ka so mutane su ganka kana yin sa to mahalicin mutane ya ganka san da kake yi ka bar wannan aiki ba aikin Allah ba ne. annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shine ya faɗi wannan magana yana cewa wal ismu zunubi ko kuma saɓo ma haka fi shi ne abin da ke maka susa yake maka kaikayi a cikin zuciyarka amma wa karita an yattali alaihin nas amma kuma baka so mutane su leko su gane me kake don haka duk abin da kake wanda baka so a gane menene kake yi to ka rabu da shi ba aikin Allah bane subhanahu ta'ala shi yasa idan da a ce mun san wannan aya gaskiyar saninta mun yi riko da ita to kowa zai shiga taitayinsa ba dai karkari bane kana boye aiki kana so baka so a gani ba to in mutum ka boye masa mahalicin mutum subhanahu ta'ala ya sani هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم kai hatta tsuntsuma alhuda-huda ya san wannan karatu domin a lokacin da ya faku annabi Sulaiman alaihi salatu wassalam ya neme sa bai gansa ba yayi alwashi yayi bakance yayi ya yace wallahi la azbahannahu law azaban shadidan aw la azbahannahu aw la yatiyanni bi sultanin mubin wallahi zan yanka sa ko kuma in masa azaba mai raɗaɗi ko kuma ya zo mani da wata hujja bayananniya gamsassa wacce zan rike sannan in barantar da shi daga laifi me yasa za a haɗu a fada bayan ya san shi ne spaya shi ke zuwa ya leƙo mana labarai amma a ce an neme shi a rasa sai ya zo da labari ya ce inni wajattu ra'atan tamlikuhum wa utiyat min kulli shai, wa laha arshun azim wajadtuha wa qaumaha yasjuduna lish-shamsi min dunillah وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ما تخفون وما تعلنون بازا سيما الله سبحانه وتعالى سجد ba? wanda ya san abin da yake ɓoye ya kuma san abin da yake bayane ashe kenan kaga idan tsuntsu da mu ɗan adam Allah subhanahu wa ta'ala ya fifita mu akan duk wata halitta da ya yi ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا أن أدم Allah subhanahu wa ta'ala ya fifita shi akan duk wata da yi to amma ga tsuntsu da muke da tunanin ba shi da hankali gashi shi ya iya tsinkayar cewa Allah subhanahu wa ta'ala ya san abin da aka ɓoye ya san abin da aka bayyana. a don haka dole mu shiga taitayin mu قل اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون الله سبحانه وتعالى أنا مكان سكراج كتي الله كيني وندك أجي سميدك أتا كيني مثلا أبند يقوي دكما أبند يبينا kai ne za ka yi hukunci tsakanin bayan karan alkiyama cikin abin da suka kasance suna saɓani a cikinsa zalika alimul ghaibi wa shahadatul kabirul muta'a to in ko dan adam ya san wannan yaushe zai da rungumi sabo ya zanto shine aikin sa yanzu ka duba kaga yadda al'ummar musulmai aka koma yadda ka san ba mu san qur'ani ba yadda ka san ba aiko mana da manzo ba lalacewa kullun gaba gaba yake har ma mai hankali daga cikin mu in ya zauna sai harsashen wanda Allah subhanahu Ta'ala ya raya shi yanzu shekara goma shekara goma sha biyar yanzu yaya al'amari zai zama don ba a ɗauki saɓo na abu ba da abin da kake ji a wasu yankuna a wasu ƙasashe a wasu wuri da kaza da kaza da kaza yanzu shi ne za ka ga al'ummar musulmi abin da suka runguma kenan ana bani labarin wani mahaifi da ɗiyarsa ta yi abin da ta yi har ma ya zanto ta haihu shi zinan da ta yi ba shi bane damuwansa ba da ta gaya maka cewa wane ne ya yi lalata da ita har aka haifi wannan yarinya sai ya je aka tsara wancan ya ce to ni ba matsalar ba ce ta dame ni ta zina ka yarda kawai diyarka ce wannan a bata saboda 'yata ta samu mijin aure ta aure abin da yake faɗa kenan to malam wannan magana kai ka ce akwai hankali a cikinta ya ta yi abin da ta yi ai misali kamata ya a ce mahaifi ya yanke jiki ma ya suma a ce in ma ya rayu an kwato rayuwarsa da ƙyar amma ba wannan bane matsalarsa shi matsalarsa wannan yaro ya yadda diyar ta ce an shi abinsa diyarsa ta samu mijin aure sai aure abinta so duk halin da ka tsinci kanka a matsayinka na musulmi to ka sani cewa Allah subhanahu ta'ala ya san abin da kake ciki alimul ghaibi wa shahada ta'ala Allahu amma yasifun Allah shi ya san abin da yake bayyane shi ya san abin da yake boye don haka da bayyane da boye a wurin sa subhanahu wata'ala dukkan sa abu ɗaya kar ka yi tunanin wai akwai wani aiki da zaka iya koyewa wanda Allah subhanahu wata'ala bai kansa ba a'a ka dauki zamiri zuciyarka ya zanto ita ce zaka dinga ainihin jagorantan ka zuwa ga Allah subhanahu ta'ala ba wai in kafa ku ba shikenan sai ka zama ka zama lalataccen bawa in kuma ka zugo cikin mutane sai ka kasance kamar kai ne fiyayyen bayi ba wannan ba haka ya kamata musulmi ya zama ba alimul ghaibi wash shahadati al al-muta'al sawa'un minkum sawa'un minkum man asarra al-qawla wa man jahara bi ومن هو مستقف بالليل وسارب بالنهار له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم من دونه من وال تو كدوب بلاغة bayan Allah subhanahu wata'ala ya mana bayanin da abin da aka ɓoye da wanda yake bayyane shine masaninsa ya sansa domin da ɓuya da sarari daidai suke a wurin Allah subhanahu wata'ala sai ya sake jaddada mana wannan ma'ana sawa'un minkum daidai ne daga cikin ku man asarra alqaula wanda ya ɓoye magana daga cikin ku bai furuta ta ba bai faɗi abin da ke cikin ransa ko zuciyarsa ba yanzu nan ka ga mu a masallaci ai mun fi mutum sama da ɗari kowa kuma da irin tunaninsa kowa da irin zuciyarsa yadda take bugawa Allah subhanahu wata'ala ya san tunanina ya san kai abin da zuciyarka take saka maka ya san ita abin da zuciyarta take saka mata ya san su su ko su wane ne da abin da san su ke saka masu babu wanda ya san wannan sai Allah subhanahu ta'ala shi yasa sawa'un minkum daidai ne daga cikin ku man asarra alqawla duk mutumin da ya boye magana wa man jahara bihi da wanda ya bayyanar da maganan wa man huwa mustaqfin bil da kuma wanda ke boyewa a cikin dare ya je yayi ta'asa yayi aika aikarsa wa saribun bin nahar da kuma wanda ke na so ya bayyana cikin yini to lahu mu'aqibatun min bayni yadayhi wa min khalfi Allah subhanahu wa ta'ala ya dasa masa matsara suna nan suna bibiye da shi dukkanin irin abin da yake aikatawa Allah subhanahu wa ta'ala ya sani yanzu a cikin mu nan inda za a turke kowanne daga cikinmu a ce ka yi bayani daga lokacin da kake tunanin alƙalami ya fara wanzuwa a kanka yi bayanin ayyukan da kai ba lalle ba ne ka tuna ba ma za ka tuna ba ana fahimta to kai ka manta amma Allah subhanahu wata'ala yana nan da shi wa wajadu ma amilu hadira a lokacin an zo da littafi aka yi bayani sai mujrimai suke mali hadha alkitab la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha wa wajadu ma amilu hadira kowa abin da ya aikata kai ka manta kai dukka daga ran da alkalami ya fara wanzuwa yana gudana a kanka Allah subhanahu wa ta'ala a wurinsa yana da proper record yana nan da shi za a karanta maka a ce kaza kaza kai da kanka za a ce ga littafinka ikra kitabaka kafa bi nafsika al-yawma alayka hasiba kai kanka yanzu ka isa ka zame makanka mai hisabi idan ya zama na abin da ka aikata din daidai ne kai ka ma sani abin da ka aikata wanda ba daidai ba kai da kanka zaka tabbatar ka ce eh wannan al'amari ya Allah haka yake baka yi saka jayayya ba wala yuzlimu rabbuka ahada mahaliccinka subhanahu wata'ala ba zai zalunci kowa ba to in mutum musulmi ya san wannan abu me yasa zai riki alfasha ya riki zina shan barasa luwafi, maɗigo caca zalimta kisa ya zanto shine ta'adarsa baya tunanin cewa Allah subhanahu Ta'ala na ganinsa ala ya'lamu man khalaq wa huwa al-latiful khabir shin kana tsammanin wanda ya halitta bai san abin da ya halitta bane bayan shine zai baka labarin abin da ya boye shi yasa Allah subhanahu Ta'ala ya jaddada wannan ma'ana sawa'un minkum man asarra al-qawla wa man jahara waman huwa mustakhfin bil laili wa sarihun bin nahar shine ayoyi suke cewa wa asirru qawlakum aw ijharu bi innahu alimun bi dhati sudur in kun ga dama ku bayyana maganganunku in kun ga dama ku koye maganganunku Allah subhanahu wa ta'ala ya san abin da kuka kunsa wa in tajhar bil qawli fa innahu ya'lamu sirra wa akhfa idan za ku bayyanar da magana to Allah subhanahu wata'ala ya san sirri ya san abin da ya fi sirri ɓoyewa malamai kuna fahimta ba dai ƙarƙari ba ne ka ce za ka aikata mugun aiki ba ka so a ganka to abin da ya fi ƙuya ɓoyo Allah subhanahu wata'ala ya san sa wa in tajhar bil qawli fa innahu ya'lamu sirra wa akhfa Allahu la ilaha illa huwa lahul asma'ul husna a wasu wuraren in ka koma ala hina yastaghshuna thiyabahum ya'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun innahu alimun bi dhati sudur a lokacin da suke lallabewa suna shirya makida suna koye zantuttuka Allah subhanahu wata'ala ya sani wa laqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuhu wa nahnu aqrabu ilayhi min hablil warid mu mu ne muka halicci mutum inji Allah subhanahu wata'ala mun san abin da zuciyarsa ke masa wasu wasi abin da take karanta masa mu kuma mun fisa kusa da jijiyarsa wannan ta wuya in ji Allah subhanahu wata'ala kenan kaga kai da jikinka amma Allah subhanahu wata'ala ya ce ya fi ka kusanci da kai kanka wani wuri in ka je ma yalfizu min qawlin illa ladayhi raqibun atid mai magana ba zai furta wata magana ba face a dama da shi akwai raqibu a hagunsa akwai atidu shi yasa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya gaya mana cikin abin da ya tabbata a cikin ingantaccen hadisi man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut don mutumin da ya kasance yayi imani da Allah subhanahu wata'ala to ya faɗi alkhairi ko ya ja bakin sa ya shiru shi yasa masu iya magana suke cewa an-nutqu zainun was-sukutu salamatun fa idza nafaqta fala takun miktara ma in nadimtu ala sukuti marratan wa laqad nadimtu ala al-kalami mirara in za ka yi magana to ka san abin da za ka faɗa saboda a lokacin da kai shiru ka hutashe da mala'iku daga rubutu ba za a rubuta maka abin da ƙila ba daidai ba amma a lokacin da ka zo ca ca to duk maganar da kake yi mala'iku suna rubutawa ana rubuta kaza ana cewa kaza sannan za a zo maka da shi bala wa rusuluna ladaihim yaktubun wa inna alaikum lahafizin kiraman katibin a sama da ku akwai ainihin marubuta makiyaya masu tsaro wanda yake sun kware yadda ka san mutum na ɗaukan sekretar zai dinga masa rubutu ya rubuta kaza ya rubuta kaza to mala'ikun da suke tattare da kai su ma haka suke ba za su rabu da kai ba sai ran da ranka ya rabu da jikinka a lokacin da aka ci to yanzu ka riga ka mutu to shikenan aikin su da kai ya kare amma fayil ɗinka yana nan documented yana nan formally a rubuce yadda ka san mutum ya aikin gwamnati ai ka san mutum ya aikin gwamnati ya kai abin nan age of retirement shekarun abin nan barin aiki za a zo a ce to yanzu ka kawo lokacin da aka ɗauke ka aiki sannan ka kawo shekarunka na aiki ka kawo kuma last promotion date wato ƙarshen ainihin girma da aka ƙara maka ana da bukata ka kawo in ka kawo akwai esn na, file fayil ɗinka za a je a binciko za ka ga ɗaki fayil ya fi dubu fa'ilka sun fi dubu goma amma da ka kawo iyasan ɗinka shi kenan za a tafi a je a duba a saƙalo sai a karanto maka abin da kai kila kama manta da shi sai a ce to ga fayil ɗinka sai a zo a zo a yi compiling a tattara kuɗinka gaba ɗaya sai a ce to yanzu iya shekarun da kai ka yi ma ƙasa aiki ka yi ma gwamnati aiki yanzu benefit ɗinka shine miliyan kaza abin da za a baka sannan kuma fensho ɗinka za ka ci gaba da ansa kana mamurawa har zuwa ƙarshen rayuwarka ana fahimta wannan a bangaren abin da ya shafi gwamnati ba kenan tun ma a lokacin ana analog kafin a koma digital ana ma fafutuka da hannu bare yanzu an shiga computer system kawai da an danna shikenan da hotonka da komai naka zai bayani to shin idan mutum yana da irin wannan record keeping din zai ajiye yaya kake tsammani da Allah subhanahu wataala walillahi ma fi samawati wa ma fi al-ard wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibkum bihi Allah fa ya liman yasha wa yu'adhibu man yasha in za ku koye abin da ke cikin zuciyarku ko ku bayyana Allah subhanahu wa ta'ala ya sani qul in tukhfu ma fi sudurikum aw tubduhu ya'lamu Allah wa ya'lamu ma fi samawati wa ma fi al-ard Allah subhanahu wa ta'ala ya san wannan wallahu ala kulli shay'in qadir Allah shine mai iko akan komai shi ta in ka duba Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illa hu ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين ينزكي إذن أكتي كذوك إرقى ƙwayoyin da ke cikin buhun dawa ko gero ina jin ba ƙaramin aiki aka baka ba fahimta ba aiki aka baka ba to kowane buhu da ka sani a ko ina yake a kowane yanki ko gunduma ko jiha ko ƙasa ko duniya Allah subhanahu wata'ala ya san ƙwayoyin da ke cikin kowane irin buhu koma menene ganye bishiyar da take gidanka yanzu kai ba za ka yi lissafin ganyenta ba to ba ta gidanka ba ba ta unguwanku ba ba ta yankinku ba ba ta gunduma ba ba ta jiha ba ba ta ƙasa ba ba ta duniya ba duk wata bishiya da ke duniya Allah subhanahu wata'ala ya san iya adadin ganyen da ke jikinta sannan wanda ya bushe ya faɗo Allah subhanahu wata'ala ya san dalilin faɗinsa wanda kuma yake a jikin Allah subhanahu wata'ala ya san yadda zai koma ya zama shi ma inda ya faɗon ga inda zai faɗo ga san da zai faɗon ga kuma ta yadda zai faɗo Allah subhanahu wata'ala ya san wannan to shin wanda yake da irin wannan sifofi malam bai cancanci a tsorace shi ba ai yadda nake faɗa ina nanatawa da kai ka ce mutuwa zuwa ake aje a dawo to da ina mutane an kowa ya shiga taitayinsa ana fahimta amma saboda wuri ne ake tafiya in ka tafi kai ma sai ka bi babu zakaran gwajin dafi wanda zai ce ga yadda aka yi ga yadda ake ga inda ya kamata ka shirya babu shi kuma har kullum mutum wato ya fi tsoron abin da yake gani amma abin da bai ganinsa shi bai dame sa ba amma abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya tattala ya ajiye wa ɗan adam da aljani da kuma karmami da duwatsu idan da za ka gansa to ina gaba za ka iya bacci ba saboda duk da kake tunanin tashin hankali baka taba ganin tashin hankali irinsa ba sawa'un minkum man asarra alqawla wa man jahara bih wa man huwa mustaqim bil Laili wa saribun bin-nahar lahu mu'aqibatun min bayni yadayhi wa min khalfihi yahfazunahu min amri Allah to an ce ga mai musulunta bismillah sannu daga ina mala yake mutumin katsina to kana ji ai hausa ma sai dai ka koya mana ke eh to kana son ka musulunta to wurin wa kake a nan kaduna ƙauyen kaduna wani ƙauye kenan to can malamawa kenan ya koma malamawa ya muke cewa ba ma guzawa ba to menene ya jara in ka zuwa ga musulunci haka kawai kaji kana so to musulunci in an shiga ba a fita musulunci Allah kadai ake bauta ba a rike wani abu da ake cewa dodo babu shi a musulunci sannan annabi isa dama can na jikila kana christianity ne ko baka da addini addinin gargajiya kake kenan kana da ɗan dodo da kake aje da shi eh? to musulunci in an shiga ba wannan dodon saboda shi dodon ba zai iya baka ba ba zai iya hana ka ba don na san musamman wasu a can ire-iren yankin wurin da kace ka fito suna da irin waɗannan dodanni sukan yi amfani da shi a wurin noma wannan wani abu ne da yake ka sani misali sukan yi amfani da shi akan wasu abubuwa to musulunci bai yarda da wannan ba da ka shi musulunci za ka yadda in ma yana ƙarƙashin gado ne ka je ka kakkarya shi ka ce to gaskiya ta zo mani yanzu kai ƙarya ne wanda da bukatanka na dutse ne koko na katako ne na gajimare to sai ka je ka sa shi a wuta eh ka ce gaskiya ta zo maka ka shi musulunci yanzu za ka faɗi wasu kalmomi zan maimaita sai ka faɗa ka ce la ilaha la ilaha illallah illallah muhammadun muhammadun rasulullah rasulullah sallallahu alaihi wasallam yanzu abinda kace babu abun bautawa da gaskiya sai Allah annabi muhammad manzo ne Allah subhanahu wata'ala ya aiko shi domin ya tsamar da mutane daga cikin bata ya daura su akan shari'a ka yarda da wannan ko yanzu ka zama musulmi kaman kowa za ka je in ka koma zaka yi wanka wanka da ruwa ba tare da ainihin soso ko sabulu ba ka gane ko sannan za ci gaba da sallah a wurin naku can ayin na ga akwai musulmai a wurin ko a can babu to insha Allah za mu yadda za mu haɗa ka da mutane sai su dinga karantar da kai addini sannan kuma daga anjima yanzu zaka fara sallah Eh, da zarar lokacin sallah ya yi za a koya maka alola za ka je kai sallah ta gane ko dama can menene sunanka tagwai to kana so ka ci gaba da ansa tagwai ko ko kana so ka canza suna tun da yanzu ka shigo sabon addini to me kake so ka sa duk wanda aka baka to na baka muhammad saboda shi ne babban suna a wurinmu yanzu sunanka ya zama muhammad ba tagwai ba ya gane ko to Allah ya maka taimako Allah ya anshi rayuwarka akan addini to insha Allah shine malam sai a abin nan nashi na'am to karkashin wannan aya malamai sun yi bayani na abin da ya shafi lugha سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو in an ce بالنهار إن أنت استخفى أبين ده قوي خفية يخفى kafa yakfa sai suka ce yana ɗaukan ma'anoni guda biyu ma'ana ta farko ita ce Allah subhanahu wa ta'ala ya san wanda ke ɓoyewa da daddare je ya aika aikansa dama shi ne ƙila ma'anar da ka sani ma'ana ta biyu yana ɗaukan wato ainihin in kace istakfa bi ma'ana zahara abin da ya bayyana saboda a cikin alkur'ani Allah subhanahu wataala ya faɗi irin wannan a cikin suratu taha inna sa'ata atiyatun akadu ukhfiha lallai tashin alqiyama tafi take mai zuwa ce ina dabda in bayyana ta anan ukhfiha ba an boye ta ba saboda yana ɗaya daga cikin alfaz at-tadar wato lafuzza ne waɗanda akan yi amfani da su wurin tabbatarwa da kuma korewa don haka zaka ce khafiya ya boye khafa ya bayyana don haka in ka ce a nan mustaqsin billahi Allah subhanahu Ta'ala ya san wanda ke ɓoyewa da daddare ya aika aika ma'ana ta farko kenan idan ku kace a'a wa man huwa mustaqsin billahi da wanda ke bayyana da daddare shi bai aiki sai da daddare yake bayyana ya je aika aikansa to Allah subhanahu Ta'ala ya san sa sai suka kafa hujja da faɗin wani fa in taktumu da'a la nakhfihi in za ku ɓoye cuta mu bayanar da cutar mu muke ba mu koye ta wa in tab'atul harba la naq'udu in kuma za ku zunguro wutar yaƙi to mu a shirye muke ba mu ga ta zama ba za mu yaƙe ku a fafata ba kire bakin fama mahallu istidlal in taktumu da'a la nakhfihi in za ku koye cuta ku mu bayanar da tamu cutar muke in ji wannan mawaki don haka mustaqbin yana iya ɗaukan ɓoyewa yana iya ɗaukan bayyana wasaribun bin da abin da ke bayyana a cikin yini <coughs> in an ce saraba <coughs> saraba ya bayyana za ka ce saraba ya surubu suruban abinda yake ya bayyana Karara wani mai hikima yana cewa anna sarifti wa kunti gaira sarobi wata ƙarrubul ahlama gaira ƙaribi wato saraba abinda yake ya bayyana don haka abinda ya ɓoye da abinda ya bayyana Allah subhanahu wataala ya san shi ko menene ya san kuma ko wane ne ya kuma san abin da za shi ya san abin da zai aikata lahu mu'aqibatun min bayni yadai shi mutumin da zai koye cikin dare ko ya bayyana da rana to yana da mu'aqibat in an ce aqaba shine al'audu ba'da al-bad komawa daga inda mutum ya baro ya ayyuhal ladina amanu in tuti'u alladhina kafaru yaruddukum ala a'qabikum fatanqalibu khasirin wato mutun ya koma asalinsa Allah subhanahu wa ta'ala na bamu labari game da abin da ya shafi annabi Musa abin nan tawalla mudbiran wala yu'aqqib annabi Musa sai ya juya bai dawo ba don haka in kace aqaba ya koma asalinsa tushensa to lahu mu'aqqibatun duk mutumin da zai koye da daddare ya aikata abin da zai aikata ko ya bayyana da rana yana da masu tsaro masu bibiyansa su ne mala'iku kamar yadda yake zance wanda yake shine mafi rinjaye a wurin malamai in an ce mu'aqqibat jam'i ne mu'aqqiba mufradinsa kenan yana da masu bibiyansa a ko ina kake mala'ikun nan suna tare da kai sai a hali guda biyu kawai a halin da mutum ya je wa iyalinsa da kuma halin da ya shiga bayi a nan ne suke ɗan tsahirta maka sannan idan ka fito sai a ɗaura daga inda aka tsaya karka yi tsammanin suna shagala karka yi tsammanin suna sha'afa ba su shagala ba su sha'afa ba su mantuwa duk halin da ɗan adam yake ciki suna nan suna rubutawa ina fata muna fahimta lahu mu'aqibatun min bayni yadai alha lahu malamai sun yi maganganu a kanta shin ha'un din nan tana komawa ga wane ne zance na farko abul jauza rahimahullah yace lahu damirin nan yana komawa ga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam saboda Allah subhanahu wata'ala yana cewa ya ayyuhar rasulu balligh ma unzila ilayka min rabbik wa in taf'al fama ballaghta risalata wallahu ya'simuka minan nas Allah subhanahu wata'ala zai baka kariya daga mutane inna kafainaka almustahzi'in fa min ah, nan can kuma yana cewa fa in amanu bi mithli ma amantum bihi faqad ihtadaw wa in tawallaw fa inna ma hum fi shiqaq fa sayaktikahumullah don haka lahu anan sai abul jauza rahimahullah ya ce wannan zamirin yana komawa ne ga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam bi ma'ana shi annabi alaihi salatu yana da masu tsaro wanda suke tsaronsa alaihi salatu ana fahimta amma malamai suka ce na tafsiri wannan magana ta yi nisa kwarai saboda a ayan babu ayar da ta yi magana wacce take nuni da annabi take magana a kusa-kusa bare a ce wannan domirin ya koma gare shi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam don haka maganar tana da nisa a wurin malaman tafsiri zance na biyu aka ce a'a ibnu jubair yace rahimahullah wannan zamirin yana komawa ne zuwa ga duk wani sarki daga cikin sarakunan duniya idan ma misali shi yana da masu tsaro nasa to Allah subhanahu wata'ala yana da waɗanda suke da tsaro fiye da nasa tsara zance na biyu kenan amma shi ma magana ce wacce yake ta ɗanyi nisa a wurin malaman tafsiri zance na uku wanda abu sulaiman ad-dimashqi rahimahullah ya faɗa ce zamirin yana komawa ne zuwa ga Allah subhanahu ta'ala bi ma'ana lillahi mu'aqibatun Allah subhanahu wa ta'ala yana da masu tsaro wanda suke tsaron wanda zai bayyana da dare ko kuma ya bayyana da rana ya aikata abin da ya ga dama wanda yake Allah subhanahu wa ta'ala yana kallanta wannan shi malamai sun ce babu laifi ma'anar tana iya ɗauka ma'ana ta hudu wacce yake ita ce tafirin jaye shine al-insan imamu zajjaj rahimahullah shi ya faɗi wannan ailil insani mu'aqibatun min bayni yadayhi wa min khalfi shi mutum irina irinka irinsa ta, suna da matsaro wato masu tsaro daga cikin mala'iku suna nan suna bibiyan ayyukanka lahu mu'aqibatun min bayni yadayhi ta gaba gare shi wa min khalfihi da kuma bayansa yahfazunahu min amrillah suna ba shi kariya daga umarnin Allah ko kuma daga al'amari na Allah subhanahu wata'ala ya tabbata a cikin hadisi annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yana cewa yata'aqabuna fikum mala'ikatun bin laili wa mala'ikatun bin nahar akwai mala'iku da suke bibiyan ayyukanku da daddare sannan su bibi ayyukan ku da rana wa yajtami'una fi salati as-subh wa salati al-'asr mala'ikun nan suna haɗuwa a cikin sallar asuba da kuma sallar la'asar yanzu kamar misali yanzu mala'ikun sun sako su yanzu an sake juyawa yanzu wasu sababbi yanzu sun tsaya su ne za su tsaya suna mu yanzu har zuwa sallar asuba sai su sake haɗuwa gaba ɗaya a cikin sallar asuba waɗanda suka ɗauki duty aiki yanzu zuwa asuba za su koma su kai rahoto wurin Allah subhanahu wata'ala sannan sabbi su sako da asuba ɗin kowa za a ba da takari za a ba da details irin ayyukan da aka samu yana yi wani a ce an same shi yana karatun ƙur'ani wani a ce an same shi yana sallah wani a ce an same shi yana zikiri wani Allah ya tsare a ce an same shi yana zina kowa irin aikin da yake yi rahoton da mala'ikun nan za su rubuta kenan su kai wani kuma a ce a'a an same shi yana cin naman ɗan uwansa ko ko yana gulmar ɗan uwansa don haka mala'ikun nan suna haɗuwa a cikin sallar asuba da kuma sallar la'asar fayasadu allazina batu fikum waɗanda suka kwana a cikin sai su hau sama wurin Allah subhanahu ta'ala, dama mun ce Allah subhanahu wata'ala ina ne yana sama sai su haye sama shine Allah ke ta arujul mala'ikatu war ilaihi ilayhi fi yawmin kana miqdaruhu 50 alf mala'iku suna hawa wurinsa tare da su akwai ruh shine jibrilu alaihi salatu wasalam wanda yake ayini kamar yadda Allah subhanahu ta'ala ya bayani to in suka hau fayasalukum fayasaluhum wa huwa a'lamu bikum sai ya tambaye su labarin ku yaya kuka bar mutanen alhali kuma shi ya fi su sanin ko ku su wane ne ya san abin da aka baro ku kuna aikatawa don na gaya muku cewa ya tabbata a cikin muslim rahimahullah Allah subhanahu wata'ala ya ba mu labari ta hanyar annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam cewa kafin a halicci duniya da shekaru dubu hamsin an riga an gama da duniya gaba ɗaya ashe kenan kaga ba wai Allah subhanahu wata'ala yana tambayan su aikin da bai sani ba ne. a'a yana tambayan su abin da ya riga ya sani wannan kuma ba laifi ba ne min babu tauki don ƙarfafawa ga annabi Ibrahim وإذ قال إبراهيم رب أريني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى النبي إبراهيم عليه الصلاة والسلام الله سبحانه وتعالى يا كراش بدادي واند مصويين الله سبحانه وتعالى واتخذ الله إبراهيم خليلا آيو يديوا الله سبحانه وتعالى يا بيش ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان عنيفا مسلما وما كان من المشركين إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين هو سماكم المسلمين من قبل ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل آي إيدا داما تن تن تن رب جعل لي مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء قاشنا لي تو أبننا نكي سوء انتي كاغا دد مطأينسا أولين الله سبحانه وتعالى amma sai ce da Allah subhanahu ta'ala rabbi arini kaifa tuhyi al-mauta Allah nuna mana yaya kake raya mamata qala awalam tu'min Allah yake da shi son talacin baka imani bane qala bala yake ai ni ne ko na imani ni ne mumini na yadda walakin liyatma inna qalbi Allah nuna mani yadda kake raya mamata domin zuciyar nan ta sake samun natsuwa bisa natsuwarta ashe kenan kaga Allah subhanahu ta'ala zai tambaye su ba wai dan bai san mai ainihin bayan su suke ciki ba ya san abin da suke ciki ya san halin da suke aikatawa sai ya ce kaifa taraktum ibadi yaya kuka bar bayi na? sai mala'iku su ce atainahum wa hum yusallun mun zo wa bayinka da asuba mun same su suna sallah wa taraknahum wa hum yusallun yanzu mun bar su da al'asar kuma har wa yau ya Allah mun bar su suna sallah ga masallatan kenan ba kamar yadda nake faɗa na ce ga azumi yanzu ya zo sai ka ta jin kuka ka kuka ana ta jin ainihin misali sautin alkur'ani yadda ka san kukan ƙudan zuma sai nake cewa kai ciwo da dai al'umman nan za ta hankalta ta koma ga Allah subhanahu ta'ala da wannan al'amari ya fiye mata a wurin Allah subhanahu ta'ala amma sai ka duba ka ga masallaci sai dinke har a cikin kwalta sai kai tunanin wai da mala'iku ake sallah ko ko da bakin aljanu ne ake sallah mutanen anguwa ne amma wani ka ne ma baka san anguwan yake ba sai ka bincika ka ce a ah, wai wane ce ga ah, ga gidansu ga gidansu amma ba masallaci bane bai zuwa sallah ana fahimta to shi a cikin records idan mala'iku sun kai za a ce to mun samu su wane da wane suna sallar asuba da wane da wane suna da asar amma ban da wane da wane saboda shi is not a regular member dama shi ba mahalarci Ba baya sallah wa yake so a kai irin wannan shaida wurin Allah a kansa subhanahu ta'ala to in baka so sai ka canza duk abin da zai je ya dawo ka koma ga Allah subhanahu ta'ala kai riko da Allah subhanahu ta'ala shin baka ji wani babban dan siyasa ba a kasan nan babban dan siyasa a cikin kasan nan yake ce wai al'amarin tsaron kasan nan a koma ga Allah subhanahu ta'ala kun san wanda ya wannan magana wane ne shi sirakin Adama ana fahimta to shi fa kenan ma ya gane haka bare kai a local level ashe kullum abin da muke faɗa kenan duk abin da ya zafafa ya dame ya jagale a tsunguma gaba ɗaya a koma fada in Allah ya yarda sai an samu mafita to amma abin da mu ba mu so mu ji kenan abin da ba mutane mun gaza ganewa duk idan kai tunanin wani mutum na iya baka yana iya hana ka to ka je ka nemo tauhidin ka dan ya rabu da kai abubuwa guda biyar babu wanda ya isa ya baka idan ko ka gane haka to ba wanda ya isa ka ji tsoronsa ba wanda zai iya baka arziki ba wanda zai iya mai da kai talaka ba wanda zai iya baka lafiya ba wanda zai iya sa maka cuta ba wanda zai iya ce maka tuk ka mutu to in ba wannan ba wanda ya isa ka ji tsoronsa idan maganan ta zo ko da akan mahaifinka ne sai ka fada to ai ba shi da wuta ba shi da aljanna tsoron me kake yi in ka ce a'a yanzu ina tare da alhaji tsoron da nake ji yanzu shine in na rabu da shi zan lalace in tambade, in watse in bambade. misali wai to da can kafin ka haɗu da alhaji wake tafi da arzikinka to bayan ka rabu da alhaji to yanzu mu kaddari alhajin ya mutu ko kuma kun rabu ko kuma kai ka mutu ka barsa misali in bai nan kenan ba za ka rayu ba wannan tunani duk mutumin da yake yin sa ba shi da tauhidi a Allah da ta'ala yakan sanya arziki kila ta hanyar wani ta dalilin wani za ka iya samun arziki amma ta dalilin wani eh wannan shi ake kira musabbab abinda aka kaddaro aka sabbaba amma ka yi tsammanin ni in ba wa ne wallahi ni ban sai da zan yi ba to ka je ka tafi saudiya ka nemo ka dan tauhidin ya yi nisa malami kuna fahimta lahu mu'aqibatun min bayni yadayhi wa min khalfihi yahfazunahu min amri Allah shi mutumin yana da ainihin matsara ta gaba gare shi da baya suna tsaransa da al'amarin Allah ko kuma daga al'amarin Allah ko da umarnin Allah subhanahu ta'ala inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi lallai Allah subhanahu Ta'ala baya canza wata ni'ima da yayi wa mutane har sai su mutanen sun canza abin da ke wurinsu na ɗa'a? idan mutane suka sauya sai su ga canji ana fahimta duk kuma mutumin da yake da tunanin cewa musiba za ta iya samun mutum ba tare da shi ne ya aikata wani zunubi ba wannan ya jahilci alqur'ani zalika bi anna Allah lam yakum mughayyiran ni'matan an'amaha ala qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim wa anna Allah sami'un haka dai sunnar Allah subhanahu wa ta'ala take bai kasance mai canza wa mutane wata ni'ima ba sai su sun canza abin da ke wurin su na da'a Allah subhana wa ta'ala yana cewa a can wa ma ba min musibatin fa bima kasabat aydikum ya'fu an kathir in ga musiba ta same ni ta same ka ta same shi ta same ta to sakamakon abin da hannaye ne suka aikata zahara al-fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas banna ta bayyana a cikin teku da kan tudu sakamakon abin da mutane suka aikata to sai ka ce a'a wani mutum ne jefa ka cikin fitina wani mutum shi zai yayi maka yanzu dai kaga a cikin mu akwai mazinaci wanda har zai bugi kirji ya ce shi in bai zina ba wallahi baya jin daɗi har ma akwai yaron da ake ban labari yana tabbatar wa da kansa cewa shi yanzu ya san any moment ya mutu shi dan wuta ne menene yasa ce to saboda shi zinar da yake yi ma da matan aure yake yi ana cikin magana sai shi rawin ke ban labari sai ce kaga wannan kaga wannan mata aure ce ba sai ya sa ta a hansuri tana cewa da Allah kai sauri ka zo baya gari ka kintsa da kyau ka zo da abin da ka zo da shi da Allah irin waɗannan nawa ne <clears throat> sunnar Allah subhanahu wa ta'ala wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassa ni ne nake faɗa da wanda yake faɗa da ni a matsayin na bil adama kai ne kake faɗa da wanda ke faɗa da kai a matsayinka na bil adama amma shi Allah subhanahu ta'ala sunnar har ma ɗan ba ruwan mu fitina in ta zo tana samun sa Zainab bintu Jahsh ummuna ummul mu'minin radiyallahu anha ta tambayi annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam an hulaku ko kuma an haliku za mu halaka wa fina salihun bayan a cikin mu akwai bayan Allah na gari annabi sallallahu alaihi wa alihi sai ce na'am eh za a karkare ku a halakar da ku a dandana muku kuda idza kathura alkhabar idan banna lalacewa ta yawa to kowa ma sai ya ji a jikinsa to shine halin da muke kiyayewa ana fahimta zunubi ya yawa amma ni ban son a ce ni mai laifi ne kai baka son a ce kai mai laifi ne sannan kuma ni na danna nawa na hau tsani na al'umma nake gani kai wani ba mutumin kirki bane wani ba na Allah bane wani ga irin aikinsa Ni kuma aikin na an tona ba ma mai kallo bare saya bare to muna da buƙatar mu dunguma a cikin wannan wata wannan aya ba mu gama bayanin ta ba saboda akwai abubuwa karkashin da yawa kuma in mun ci gaba lokacin zai wuce wanda ya kamata mu tsaya kuma an ce da ni lokaci yayi amma abin da nake so in tabbatar mana mu yawaita istighfari kowannen mu da mu da ƴaƴan mu mu je mu dunguma mu ta zuba istighfari sannan mu ta faɗin subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar mu je mu tananatawa la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu min adh-dhalimin mu je mu tananatawa la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli shay'in qadir mu je mu tananatawa in Allah subhanahu wa ta'ala ya so mu da rahma da dacewa waɗannan abubuwa gaba ɗaya sai zama tarihi saboda halin da ake ciki yanzu abu ya wuce tunaninka yanzu aka tsina shekaran jiya a wani ƙauye da 'yan bindiga suka zo mutane sun gaji su ƙauyawan suka yi musayar wuta da waɗannan masu kariya da mutane sai da suka kashe mutum talatin kenan abin da za ka fahimta tun da dai yanzu mun koka mun koka al'amari ya ƙici ya yawa, ba da bindiga suke barazana ba ni ma bari mallaki bindigan sai ya zanto a mutu har liman alabashi a rasa mai sallah to kuma dama abin da ake gudu kenan yanzu ka duba sati biyu da suka wuce akwai motar da ta kwaso makamai daga libya aka kama ta dama daga na ake sunturi ake shigo da makamai libya chadi ake shigo da su ai da ce a kayan abinci ne amma makamai ne har da rpg irin mai baro jirgin saman nan aka kama to in ya zamana wai an ce in maganan ta inganta akwai makami karanci miliyan shida illegal wanda yake ba halattacce ba wanda ke hannun al'umma to malam kake tsammani tunda sojojin nan ayyuka ya musu yawa saboda komai da zai taso zaka ji an ce soja komai ka ji an ce soja to kaga masu iya magana suna ce innal masa'iba tujmi'na al musabina musibu idan tazo sai ta tattara waɗanda duk abin ya shafa sai a nemi mafita to shine abin da bamu so a kai ga wannan domin a lokacin da ka ni na fara tunanin kai ka fara tunanin shi ya fara tunanin wai ba da bindiga ake bamu tsoro ba to mu ma bar mu mallake ta to al'amari ya kai inda ya kai da haka mu nemi taimakon Allah subhanahu wataala wannan fitina da ta same mu Allah ka yaye mana kai mana maganinta za mu dasa aya anan insha Allah fire ne da tambayoyi mana insha Allah to ai wannan malam sani karangiya ne za a samu da sunanta to ka rike wata baiwar Allah ta aiko da dubu ɗaya saboda kun san mun ce da Allah ayyuka yana da bai cinye masallacin nan muna da ayyuka kace kace ga ginin makaranta ga kaza ga kaza ga kaza sai muka ce da Allah jumu'o'in nan da za mu yi su a cikin azumin nan saboda Allah da son manzon Allah sallallahu muna son kowa ya aiko wa da masallacin nan naira dubu ɗaya ku da kuke nan da waɗanda ma za su saurare mu malam sai ban san ko ka san muna kan masallaci ba an sa to da Allah a sanya masu sauraronmu daga ko ina muna so saboda girman Allah da son annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam dubu ɗaya karanci muke so in Allah ya maka arzikin da ya ɗaran mu haka to don Allah muna buƙatan Allah ya taimake mu ta hanyanka shi ne abin da muke da buƙata to wata baiwa Allah ba ta dai ce ga sunanta ba ta aiko da ta tatu dubu ɗayan ta ce a sa asusun masallaci kamar da aka nema don haka Allah subhanahu wa ta'ala ba da ikon a taimaka na'am ya eh, kamar yadda muka karanto daga nasoshin malamai hmm. a za a iya ganewa mana daga ɗaukan ciki yanzu misali a cikinmu maza akwai wanda da zaran ciki ya samu a gidansa yana iya ganewa bare mata akwai matar da ta ganka da ta ganki da zaran kina da ciki ta sani su ma akwai mazan da Allah subhanahu wa ta'ala ya bawa irin wannan ilhamu don haka daga lokacin da aka ce ciki ya shiga ai daga lokacin ake iya lissafi a ce a ah, to ya ake mace ta gane wata kaza ba ita ke lissafi ba Don haka ai abu ne mai sauki ana iya ganewa ba wani abu bane ya tashi hankali na yana cewa fa zaka allazi in aisha lam yuntafa bihi shi irin wannan matashin shi ne wanda in ya rayu ba za a more shi ba bai da wani amfani abin nan wa in mata la tafki alaihi aqaribu in kuma ya mutu ba wani makusanci wanda zai mata kuka na amin to lokacinmu yanzu malam ya fi zinari tsara don ni ina cewa ban san abu mai wahala irin tafsiri ba in fa tafsirin za ka yi ba tamsiri ba don akwai tafsiri akwai tamsiri <laughs> yau wato in dai tafsirin za ka yi ni ban san abin da ya kai shi wahala ba to amma duk da haka in sha Allahu goben Allah ya kai mu ka same ni a gida karfe shida saura kwata da yamma in sha Allahu in muna tare da shi anan نعم صلى الله عليه وسلم to abinda suyuti yace rahimahullah a cikin wani littafi nasa miftahul janna fi hukm al-ihtijaj bis sunnah yana cewa duk mutumin da ya karanta hadisi da sharuɗansa da aka sani da ƙa'idojinsa ya ce fahuwa kafirin wannan kafiri ne za a tashe shi ran alkiyama da ƙaruna da haruna da ubayyu bin khalaf ko kuma da sauran ayo jagororin ayarin kafirai wanda Allah sun ta'ala ya so ya tashe shi da su don haka bina kan wannan in dai ba barin ya yi ba ko kuma ba wai shi ya tafi a kan jahilci bane don akwai waɗanda yake da yawa su ma kansu ba san abin da abin ya kunsa ba to in ba irin haka bane wannan babu laifi in ya ma sallama ka amsa kai ma kana iya masa sallama amma in waɗanda sun sani ne bisa son zuciya suka tafi to wannan bai halatta kai musu sallama ba bai halatta ainihin ka amsa sallaman su ba don ya zo a cikin sunna na kallal da kuma wasu da wurare da dama bai halatta mutum ya zaune yan bidi'a ba bare kuma ya mu'amala da su wallahu a'lam so wannan ai magana ce wacce yake ba ma sai aiko da tambaya ba don mutumin da ya sha azumin wata ramadan da gangan abin nan zai sittin ɗaya daya shine ramako sittin kuma shine kafara wannan shine abin da zai muna fata Allah ya mana tsari na wannan ita ce aya ta ƙarshe ta ɗari biyu kenan cikin suratu ali imran sura ta uku a cikin alƙur'ani abinda take cewa ya ayyuhalladhina amanu sabiru ya ku waɗanda kuka yi imani ku yi haƙuri <clears throat> wa sabiru sannan ku tirsasa kanku akan haƙuri ana fahimta domin akwai mace tsakanin sabara da sabiru sabir Shi ne mutumin da yake dama can haƙurin nasa ne amma musabir shi bai da haƙurin amma yana kan yi ƙoƙarin ya zama mai haƙurin to in kana da haƙurin kai in baka da shi ka kage shi shi haƙurin ne isbiru wa sabiru wa rabitu sannan ku yi zaman dafu in an ce ga wata kafa ana tunanin za a faɗo wa musulmai da yaƙi <clears throat> to ku je ku tara wannan Shi ne murabata zaman dafu wa sabiru wa rabitu taqullaha la'allakum tuflihun sannan ku ji tsoron Allah subhanahu wata'ala ko ku za ku samu tsira ran algobe alkiyama wannan shine abin da aya take nufi za mu dasa aya anan saboda lokaci yayi abinda muka faɗa daidai muna fata Allah ka ba mu lada wanda muka yi kuskure Allah ka yafe mana kowa cikin mu bukatun sana alkhairi Allah ka biya masa abinda muke iyawa Allah ka huwace mana wanda ba za mu iya ba Allah ka iya mana waɗanda suke cikin tsanani a cikin mu Allah kai musu maganin tsananin su waɗanda ba shi yawa yawa Allah ka ba su abinda za su biya waɗanda ba su da matsuguna Allah ka ba su Allah ka kare mu sharrin gobara Allah ka kare mu sharrin fari da ambaliya kowa cikin mu bukatunsa na alkhairi Allah ka biya masa wannan fitina da ta addabe mu a wannan ƙasa Allah kai mana maganinta shugabanni da Allah ya ɗaura akan mu Allah ka sa musu tausayin talaka Allah ka ba talaka dangana da hakuri da kuma biyayya waɗanda suke tada wannan fitina in masu shiriwa ne Allah ka shirye su idan ba masu shiriwa bane Allah ka mana maganin su marasu lafiya a cikin mu a gida ko asibiti maza ko mata manya ko yara Allah ka ba su lafiya mata da suke akan gwiwa Allah ka sauke su lafiya waɗanda suke neman aure cikin maza Allah ka haɗa su da mata na gari mata da suke neman mazajen aure Allah ka hada su da nagari sojoji da suke fagen yaƙi Allah ka taimaki masu yi don Allah wanda suke yi don ƙasa da kuma talaka Allah ka ba su nasara wanda kuma suke don wani abu daban in masu shiriwa ne Allah ka shirye su in ba masu shiriwa bane Allah ka yi mana maganin su don mutumin da ya hura mana wuta Allah ka hura masa wanda ya fitine mu Allah ka fitine shi wanda ya addabe mu Allah ka addabe shi wanda ya daga makami akan mu Allah ka sa ya zame ajalin sa don mutumin da aikin sa kisan mutane ne Allah ka daura wanda za su yi ajalin sa wanda ya hana mutane zama lafiya Allah karka yaddan masa ya zauna lafiya Allah ka fitine shi da nau'o'i na fitintinu daban-daban ka fitine shi da fitina ta safe daban fitinar almuru daban ta hantsi daban ta yamma daban ta dare daban Allah ka raya mu da imani ka kashe mu da imani ka tashe mu cikin mu'minai subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin alhamdulillahi rabbil alamin